بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka yan uwa masu kallon mu da kuma sauraron mu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkan godiya ta tabbata ga mai duka Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan lokaci da ake gabatar da tambaya da amsa akan abin da ya shafi hukunce-hukuncen aikin hajji da umara da kuma ziyara ana kawo wannan shiri ne domin sauwaƙewa da wayar da kai na al'ummar musulmi baki ɗaya da kuma alhazai a keɓe domin gabatar da aikin hajji ya zama alhajju almabarur wanda yake ba shi da wani sakamako sai gidan aljanna muna roƙon allah ta'ala da sunan shi kyawawa da sifofin shi maɗauka allah ta'ala ya mana muwafaƙa ya mana gamdakatar ya sa mun dace duniya da lahira dan uwa da yake karanta mana waɗannan tambayoyi shine thalith muhammad yaqub bismillah alhamdulillah wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd malam tambaya ta 39 tsokaci akan sa'ayi bismillah wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira tsokaci akan sa'ayi sa'ayi shine tafiya tsakanin safa da marwa sa'ayi shine tafiya tsakanin safa da marwa farkon wanda ya fara yin wannan wannan sa'ayi ita ce mai ɗaki annabi ibrahim hajar ita ce ta fara yin wannan sa'ayi a lokacin da ubangiji subhanahu wataala ya umarci annabi ibrahim akan ya zo ya aji ziriyarsa a nan a nan wadi wadin ghairizi zar'in a nan kwari na makka kuma ya amsa wannan kira barka sa'ayi yana ga cikin hukunce-hukuncen aikin hajji da umara sa'ayi a rukuni ne a cikin rukunin umara shine kuma rukuni na ƙarshe mana rukunin umara ne harami ɗaya kenan ɗawafi biyu kenan sai kuma sa'ayi uku kenan amma shi kuma aikin hajji a rukunansa guda hudu ihrami ɗaya kenan tawafi biyu kenan sa'ayi uku kenan sannan kuma sai tsayawa arafa. kenan a kowanne tsakanin hajji da umara sa'ayi rukuni ne daga cikin rukunansa inda mutum zai yi aikin hajji ko kuma ya aikin umara kwata-kwata bai yi sa'ayi ba sai yanzu ya ji cewar ai ana sa'ayi sai tuna kai ai aikin hajjinsa ko umar da yau shekara uku baya bai yi sa'ayi ba to ya sani wannan hajjin ko wannan umarar ba su yi ba saboda haka sai mutum ya kiyaye ya san menene hukunce-hukuncen sa'ayi kuma menene hukunce-hukuncen abin nan me hukunce hukuncen su a yi a haji ko a umara duk hukunce hukuncen su ɗaya ne wallahu ta'ala alam tambaya ta arba'in malam addu'ar da ake yi a lokacin da aka hau dutsen safa za a soma sa'ayi na nabda bima bada allahu bihi ana karantawa ne idan aka dawo marwa ko ku iya safa kai ake karanta ta yawwa yanzu idan mutum zai hau dutsen safa na farko mu sani a safa ake fara ake farawa sai a je marwa kamar yadda muka bayani lokacin da muke tambayoyi akan abin da ya shafi dawafi ana farawa ne a alhajar al-aswad saboda haka a sa'ayi ana farawa ne daga safa sai a kai marwa sai a dawo safa sai a koma marwa wannan addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi nabda'u bima bada Allahu bihi inna safa wal marwata min sha'irillah فمن حج البيت أو اعتمر فلا جنى عليه أن يطوف بهما ومن تطوى خيرا فإن الله شاكر عليم أنا ينتجي أنا يوانا الدعاء أنا يوانا ذكرني أ safa kadai ba a yin shi a marwa ɗaya kenan sannan kuma ana yin shi ne a safa ɗin a karan farko a hawa safa na farko ba wani lokacin da mutum ya hau safa ya je marwa ya dawo safa zai sake maimaita shi ba saboda haka lokacin da ka gama ɗawafi kai sallah a biyu kai tsaye za ka wuce zuwa sa'ayi ne safa marwa kenan kana zuwa sai ya karanta wannan addu'ar sai kuma ka je marwa ka dawo safa ma'ana in ka dawo safa ba za ka sake karanta wannan ba wallahu ta'ala a'lam tambaya ta 41 malam sa'ayi in mutum ya je daga safa ya je marwa sai ya daga safa in ya je marwa sai ya dawo safa ne ya zama ɗaya ko kuwa tambaya a nan ita ce safa da marwa so bakwai ake yi ya lissafin su yake shine yake cewa shin idan mutum ya fara sa'ayi a safa sai ya je marwa shin ya yi ɗaya kenan ko kuwa sai ya sake dawo safa nan inda ya fara sannan ya yi ɗaya a yi ba ba lokacin da muke tsawafi mun yi magana kan cewar in mutum ya fara zai fara tawafi a hajar al'aswar kuma sai ya je ya dawo inda ya fara sanin ya zama ɗaya sannan sai zake sake dawowa ya dawo wurin sanin ya zama biyu har dai ya kammala to amma a safa da marwa ba haka abin yake ba so bakwai ake yi idan ka hau safa ka gangara zuwa marwa ka yi ɗaya in ka dawo safa ka yi biyu in ka koma marwa ka yi uku in ka dawo safa ka yi hudu in ka koma marwa ka yi biyar in ka dawo safa ka yi shida in ka koma marwa ka yi bakwai shikenan ka kammala wafanka saboda ka sai mu kiyaye in mutum ya fara a safa ya je marwa ya yi ɗaya in ya dawo safa ya yi biyu wallahu ta'ala alam malam mutumin da ya soma irga eh, sa'ayinsa ya kai na hudu ko na uku sai ya rikice shin na uku ne ko na hudu ya zai yi idan mutum ya fara kirgawa kullum mu lura da kyau duk abin da ibada aka shar'anta a ibada aka ci za a yi adadi kaza sai ka rikici ka gane shin lambar ta sama ce ko ta ƙasa mana uku ne ko hudu hudu ne ko biyar to anan karamar lamba za ka yi hukunci da ita karamar lamba za ka yi hukunci da ita mana in kana a akan uku ne ko hudu sai ka mai da shi uku in gana magana kana kokonto ne akan hudu ne ko biyar sai ka mai da shi hudu wallahu ta'ala a'lam malam matar da tana cikin sa'ayi ta kai wasu adadi sai haila ta barke mata ko kuma haihuwa ta zo ya za ta yi a lokacin da mutum yake sa'ayi ya yi na ɗaya ko na biyu sai alwalarsa ta kare sawawan ta kare ta hanyar tusa ko kuma zuwan al'ada zai ci gaba da dawafin zai ci gaba da sa'ayinsa ne ba dawafi ba zai ci gaba da sa'ayinsa ne sa'ayinsa kuma yayi in ya kammala ba sai ya zo ya sami ya saki ba ma'ana in ta samu tsarki ba sai ta saki shi ba wallahu ta'ala alam malam cikin abubuwan da ake gabatarwa a yayin sa'ayi ko kuma dawafi akwai karatun alkur'ani shin mutum zai ɗauki masahafi ne yankin alkur'ani ko kuma ɗungurungun ko ko a sai dai yayi da ka duk wanda ya sawaka ga mutum shine zai duk wanda ya sawaka ga mutum shine zai in ya ya yi da ka ya samu ya yi da ka in kuma ya ɗauki ƙur'ani ɗin ne gaba ɗaya ya samu ya ɗauki ƙur'ani ɗin in kuma ya ɗauki wani tsagi na ƙur'ani ne duk ya samu ya yi wannan sai dai mu sani idan mutum yana da zai zai dauki qur'ani cikakke to ya sani ana bukata ya zama yana da alwala kafin ya dauki alqur'ani mai tsarki wallahu ta'ala alam Allah saka da na malam tambaya ta arba'in da shida menene hukuncin wanda ya so sa'ayi ba a kan dutsen safa ba mu lura da kyau a nan ana fara sa'ayi ne akan safa ba a ce sai mutum ya je kololuwar dutsen ba saboda haka in mutum ya hau kololuwar dutsen ya yi in ya yi akan gefen akan falalin dutsen daga ƙasa ya yi tambayar anan ita ce wanda bai hau dutsen ba bai kuma zo gefen dutsen ba kawai daga can wani wuri ya juya ya koma sa'ayinsa bai yi ba akwai masu irin wannan gangancin zai ga mutum kawai ya juya ya koma ba tare da ya zo asalin gefen dutsen safa din ba su wannan bai yi ba haka nan ko ba tare da ya je asalin dutsen marwa din ba wannan bai yi ba kuma a daidai na mu lura da kyau galibin waɗanda wannan yake ya fi shafa sosai su ne masu gaggawa sawa'un su a karan kansu masu gaggawa ko kuma wanda ka sa shi ya tura ka a a keken a keke sawa'un kai ne da karan kanka ko kuma kakakka ce ko mahaifinka ne ko mahaifiyarka ce ake tura to akwai 'yan gaggawa saboda ka al'amarin ba na gaggawa ba ne mutum ya tsaya yi su daki daki wallahu ta'ala alam Allah ya saka malam a lokacin sa'ayi akwai eh, ana yin sassarfa shin suwaye suke sassarfan kuma a wani adadi ne ake sassarfan ma'ana sauri-sauri ana yin sassarfa ne a daidai lokacin da mutum ya zo al'alamaini ne. wasu alamomi guda biyu da suke koraye mutum ya gangaro safa kafin ya je marwa akwai wasu florisin da aka sa daga sama koraye ne daga na farko zaka akwai shi a farko akwai shi a gaba in ka fito daga safa kenan haka nan ka fito daga marwa akwai shi a farko akwai shi a gaba guda biyu to mutum yana zuwa wurin sai ya fara sassarfa da ya zo na farko zai fara sassarfa har ya kai na biyu kenan da ya kai na biyu sai ya kama tafiyar shi kamar yadda ya saba idan aka ce sassarfa shine dan saur saur haka ba tare da fallewa ba ɗaya kenan sannan waɗanda suke yi kuma su ne maza ban da mata mace ba ta sassarfa shi ma namijin sassarfa yake ba fallewa yake yi a guje ba za ga wasu mazan sun falle a guje hakan nan ga wasu matan sun arce a guje ba gudu ake yi ba ɗaya kenan sannan na biyu kuma maza ne kaɗai suke yi banda mata wallahu ta'ala alam Allah saka da kai malam tambaya ta 48 menene hukuncin wanda ya soma sa'ayi daga marwa ya kuma ƙare a sa'ayi a safa wanda ya fara sa'ayi daga marwa ya kammala a safa sa'ayin shi bai yi ba sa'ayin shi bai yi ba abin da ya sa bai yi ba saboda na farko ya fara daga inda ba na aka sashi ba ɗaya kenan saboda haka za ga adadin wanda za a fara lissafi da shi shi ne daga safa zuwa marwa shi za a fara lissafawa kaga yanzu za ka ce da shi ya yi sa'ayi shida kenan ba ya yi sa'ayi bakwai ba saboda haka sai a kiyaye ko kuma ka ce ya yi sa'ayi biyar tunda da ya zo safa bai koma marwa ba ya yi sa'ayi biyar ba tare da ya cika sun kai bakwai ba saboda haka sa'ayin shi bai yi ba wallahu ta'ala a'lam yan uwa masu kallon mu da sauraron mu nan fa za mu dasa aya kuma sai a shiri na gaba da izinin Allah madaukakin sarki a daidai na muke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu